Eh. abin da yake damun su da ba su gashi a bible wannan dukkan da a bible ne amma ba su a fahimta a bible ne amma ba su a fahimta the book of john chapter 1 verse 1 ya ce in the beginning was word and the word was god and the word, uh, word was god In the beginning was Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kun fahimci wannan? Akwai wanda ya taba karanta wannan guri? Ya? To, eh? in the beginning was Word. Menene fasara? Eh? Farko akwai magana ko? To, menene kuma eh, the Word was with God. oh and the word is god to me ka fahimta daga nan da farko akwai magana magana yana tare da allah kuma maganan allah ne me ka fahimta daga nan suna ni jesus to ma da la kaifa kai kuma kana ni wane ne <laughs> to ga na sai kana musulmi ka fahimci bible kristan bai iya fahimci bible sai kana musulmi sai lokacin da na islamic university eh, medina nika koya tafsirin qur'ani a nan ne na fahimci abin da bible yake cewa na kwatanta da bible na fahimci abin da bible yake cewa in the beginning was what a farko yanayi akwai magana akwai kalama allah bai harice komi a rayuwa ba sanda ya fara yau lauhu mahfuz malam mai ba da amsa lauhu mahfuz a book of life kamar yadda su suke cewa a nan ne allah ya salafa komi ko da komi ganye yau bai tsinkewa daga bisiya tsefa da kasa sai ina rubuce a gulin bisiya kaza guri kaza ganye a wakaci kaza awa kaza minti kaza ba haifu yau yana rubuce a ba mutuwa yau ina rubuce a kuli komi da komi wannan taruwan da muke yi na ina rubuce a kuli sanda Allah ya ne abin da Allah ya fara yi lokun mahafur shi Allah ya fara yi to na biyu da na biyu sai aka ce the word was with God ko haka ne yana tare da Allah yan wannan musulmi mu fahimci wannan lauhun mahafuz baya hannun wani mala'ika baya hannun wani annabi baya hannun kowa yana tare da Allah Allah ta'ala da kanshi ne zai ce da mala'iku mai aikata abin da yake so a yi din ya ce a yi kaza lauhun mahafuz bai yana hannun um, wani mala'ika ba ne bai yana hannun wani annabi ba ne is with God himself ina fata an fahimci abin da nake nufi to sannan the word, the word was God a wancan zamani yadda aka yi rantsuwa da Kur'ani su kuma suna rantsuwa da Bible hakan nan aka yada a yi rantsuwa da lauhu mahafuz in ka yi rantsuwa da lauhu mahafuz ba ka yi sai ka ba in ka yi rantsuwa da Kur'ani ba ka yi sai ka ba in ka yi rantsuwa da Allah ba ka yi sai ka ba to don haka ma'ana the word is God. is, is God in physical, uh, eh, in uh, eh, spiritual perception, but in physical perception bani na Ina fata an fahimci yanzu. To say musulmi ne ya san Bible, ba Christian ne ya san Bible ba. To akan dalilin wannan malami bai kake cewa ka ce salamun mintin shi ko? To za ki la sallah. Alhamdulillah, محمد وعلى آله وصحبه sam'ul basir ko sami'ul alim to da haka ayoyin alkur'ani suna cike da bayani akan sufofi na Allah subhanahu wataala da sunayen shi da sauransu tausayi Allah yana tausayi irin nan Allah yana rahama irin tamu misali Allah ya faɗa kake ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minin ra'ufur rahim so saboda haka gaba ɗaya sai da Allah ya fara kore cewa misali wani halitta a ce bisa kamannin Allah na yace abinan aƙida tana tabbatar wa kullu ma khafara bi balika wallahu bi khilafi bali duk abin da yake tsuwa a zuciyarka cewa kamanni na Allah na hannun Allah kama kaza ne ainihin daidaito Allah kama kaza ne maganar Allah ta laisa ka mislihi shay full an gama amma ba ba ka cewa Allah bai gani ba ka cewa Allah bai ba ka cewa Allah bai ba ka cewa Allah sannan ba ka cewa Allah yana tafiya daga nan zuwa can ba a ko daga can zuwa nan da menene ar-rahmanu ala al-arshi istawa tun Allah bai da bukatar wai sai ya je wani wuri sanda yake kaza kamar yadda professor ya ce gaba ɗaya wato in akwai abin da ya fi ainihin kusa a ce ma tafin Allah subhanahu wa ta'ala da sama da ƙasa da gabas da yamma da kudu da arewa da ko ina ne wato haka suke ba a cewa ma ganin Allah a wuri kaza ya fi ƙarfi fiye da yadda yake gani a wuri kaza ko ilimin Allah a wuri kaza ya fi ya sanin a wuri kaza da sauran ire wannan siffa ta gajiyawa ce siffar gajiyawa ga kowane irin abu da aikin Allah da siffar Allah da kome ne ba a jingina siffar gajiyawa ga Allah subhanahu wa na ba ta kuma ka ko da haka kuskure ne waɗanda ke cewa Allah ya halicce mu bisa kamanne shi laisa kamithlihi shay akwai ayoyi da dama da suke karɓa wannan amma kuma in ka ce Allah bai gani in ka ce Allah bai ko ka ko kuma kayi ta ne kai barna don ka kore abin da Allah madaukaki ya tabbatar wa kai ina fata a fahimci wannan to akwai ainihin ɗan abin nan eh, bayanan da ake cewa mulahazat haka da sauransu amma farfesa ya yi ƙoƙarin ya bayyana mana hakikanin menene aƙida a musulunci menene ibada a musulunci kai waɗannan manzannin gaba ɗaya dukkan su manzanni ne dukkan su suna alwala suna sallah suna azumi suna zakka da sauran ire-iren su kamar yadda ya sha bayyana wannan abun da yake da muhimmanci sosai kwarai da gaske shi ne yanzu kwamfesa benue gina mai baya sunan garin ku eh, a kasan benue yawwa wuya sunan garin tukpo a kasan benue tukpo a kasan benue ya musulunta ne ya je ya yi karatu ya zo yake ba da irin wannan gudunma ku kuma irin gudunma da yake ba da asana ke yau ba wai a najeriya kawai a afirka gaba ɗaya ana fa'idar ba ga wannan abin to ku me kuka yi wa musulunci me kuka shirya ku yi ga musulunci sannan ita da'awar wani irin kaso ya kamata ka bata na lokacinka na iliminka na matsayinka na mukaminka na na na na daga can ya taso ya zo nan don ya zo ya bada gudunmawa kai kuma wani shiri kai ka tafi imo ko ka tafi ainihin port ko ka tafi ko ko don ka bada taka gudunmawa kai da aka haifa musulmi uba kaka kaza kaza kaza kana ta karatu da sauran gare-gare ka je jami'ar islamiyya ka je kaza ka je kaza kana zaune a masallaci kana jira sai an zo tukuna a tara muka ajin ɗan uwa musulmi ofisa ya yi kokari ya yi mana bayanin akida ina fata ku fahimta da kyau saboda muhimmancin akida da matsayin akida har yana bayani a kan farkon halitta farkon halitta ba a lauhin mahfuz din ne farkon ba menene farkon halitta alqalam farkon halitta menene alƙalam? amma abin da ke da muhimmanci shine Allah madaukaki ya ce inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar sannan gaba ɗaya duk abin da zai faru da wanda yake faruwa da wanda kome ne yana rubuce to da haka da mutuwa da aihuwa da arziki da ko ne Allah madaukaki ya rubuta shi da me da abin da ya fara halitta shi ne a kan ne a akan lauhul mahfuz kuma yana ta ainihin zartuwa abin da ya abin nan babu abin da ya rubuta cewa zai zartu wanda za a ce ba zai zartu ba dole ne kowa ya ta zuwa nan da profesa ya zauna da bayanin nan da ya ga ko menene wallahi ba nan da Allah ya rubuta ya kaddara zai abin da abin bai yiwu ba na fata so da haka Allah shi ne ya cancanci godiya a farko shi ne ya cancanci godiya a ƙarshe ne ya cancanci godiya a kowane lokaci muna gode mishi muna gode mishi da Allah ya halitce mu a matsayin 'ya'yan adam ya halitce mu musulmai a musulman ma ya halitce mu ahli sunna ahli sunna ma ya sanya mu zama masu da'awa ni'ima bisa ni'ima ni'ima bisa ni'ima la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid godiya akan wannan shi ne kai ma ka ba da naka gudunmawa ma za a da suka ne kai don yaduwar musulunci da ci gaban musulunci da sauransu to da haka a madadin duka al'ummar da muke tutura a nan da waɗanda ma ba su sani ba muna ba su haƙuri saboda ba mu san da magana ba sai ɗazu dan na tabbatar wasu za su ji me yasa ba sanarwa duk da har na ce a kam lallai abin da za a yi a sanar kuma an same shi ya ƙara kare mana imani ya ƙara mana yawan ire-iren kuma ya ƙara ainihin tsawon rai tare da ainihin dogaro ga Allah da kuma haƙuri da dauriya farfesa ka san wannan aiki sai an yi haƙuri watakila zuwan da kai ma dan saba maka ba yi abubuwan da ya kamata ba dan wanda yana cikin da'awa din sannan su manzannin an yi haka sai su yi haƙuri saboda bai don su koyar da ainihin mabiya muna ainihin ba da hakuri in ayi abin da ba daidai ba muna kuma addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allah shi ka ta malam wannan bible da kake karanta yanzu shin old testament ne ko ko new testament ne sannan kuma ba suna sannan kuma ina son karin bayani game da original sin da a addinin christianity tukuna bible da nake amfani da shi kuma da jawabi na duka ya kunsa duka da new da old testament da new testament duka bible na yana yana kunsa da shi gaba daya daban-daban ba ne bari nuna muku abin da aka nihi da old testament da new testament a nan ina da shi duka a nan a haɗe guri daya a nan don ku gani wannan fuska shine new testament wannan fuska da abin da hannu sa ya rika nan to old testament kenan sannan kuma bible da nika amfani da shi king james version ko yi amfani da king james version to shine duka shine old testament yanzu a hannun mutane king james version musamman ma in za ka yi amfani da king james version ka nema king james version 1116 AD wannan 1116 din za ka saya to in an duba kai musulmi ne ba za a sai maka kai in kai ba priest ba ne ba za a sai maka ba to amma wani abin da ya kai ga nisa ka bana na amfani da shi bible da na san kowane an bude za ga a magana na shi nake amfani da shi ba na kaiwa ga tsanani saboda in ba gani ba a ga kaman ba hakan ba ne don haka na fi ma amfani da new settlement don su kristoci sun fi aiki da new testament amma new testament nan asalin shi ba wahayi ba ne ba wahayi ba ne st paul bruce da kuma four canonical gospel da suka rubuta new testament ba sun yi akan wahayi ba ne sun yi akan wa'azi ne abin da suka gani cewa za su eh, wa'azi ga mutane bai wahayi ba ne amma da shi kristanci a yau suka fi amfani da shi a cikin bayaninka ka yi bayani cewa akwai musulman da ke bauta wani allah to kuma ni a ka ba da misali cewa kamar 'yan tijjaniya to kuma ni ɗan ɗariƙa ne yau na fara zuwa don in ƙari da ilimin da kake ba da allah malar kai ƙarin bayani saboda na yi addini ne hudu na ɗaya lokacin da za kakanni na suka yaye ne daga gurin iyaye na da bayan an haifi wanda yake bi ni sai kakana sai ya doke ni ya kai gidansa a gurin shi ne na zo na high night primary school ya koya mun addini na safi ili ili safi yanzu na ce ka duba mun ruwa a kwariya yanzu eh, eh, eh, ka kawo farin kwariya ka aje a nan in ce ka kila sunan abokin gaban ka ka gani za ka ga fuskan shi a cikin ruwa ƙarya ne bai fuskan shi ba naka kake gani amma a cikin tsoro ne da ile-ile ilin shi ya kwaye mun ili-ili cewa abin da zai amfane ni a rayuwa na ne bai san yana hallaka ni ba to bayan na gama eh, ina cikin haka sai na na gama teacher grade 2 a cikin matsayi masafin haka to sai iyaye na suka ce in koya kristanci nkwe ya nzoma pasto na je na bible ha na zoma kafiri kafiri miji kafiri wanda bai kafiri ba amma ya fi kafiri kafiri ce kaga na zama babban kristin kaga addini na biyu kenan da na shiga musulunci da ni ina zato ina cikin musulunci ina guri malami na shek sani kafanga a can kano na har ma na kyamaci musulunci na son ban ma musulunci a sai musulunci nan addinin addinin kazanta ne haka domin akwai bakon da yake zuwa yana sauka a gidan akwai rannan da a gidan malamina inda na sadaka da raina duk ba abin da bana yi har ma gani haka sai da ko mata na na fari shi ne ni ban yi aure ba sanda yana da shekara arba'in da biyar da haihuwa tukuna aka dandane ni da mata na farko kuma mata na na fari yan malami na ne to don haka malami na din a gidan shi ni nike dibarwa ni nike komi aikin mawuyaci duka ni nike yi to idan bakon nan ya zo yana zuwa daga sanaka kai ka san sunan shi idan ya zo a gidanmu yake soka yadda ni na san shi zai tube da wani felin abin na haka sai kula shi ta baya huciyan shi haka ya e bi da shi ta sakiyan kafan shi ya e kula shi haka yana kwance ni ni kamar ma sami shi jiki akwai ranar da na bala lemu na bala baraba na zuba shi a cikin katon ina so kowa da shi daga gare shi musulmai waɗanda suka yi kasa suka yaya yaga katon da ya bawon lemu da abin aka cinye wai ana nima albarka tabaraki to ruwan da yake wankan ruwan in ya wanka a cikin baf na inin baf na eh, basin na baf ya ba dama ka zuba da shi haka za a diba shi a kawo mutane suna sha akan suna neman tabariki sai na ce a ah, addinin musulunci nan haka yake in bai domin taimakon sheikh mahmud gumi da sheikh usman altayib principal na abdullahi bayero college inda na yi diploma in shari'a mutumin eh, abdullahi bayero college mutum sudan ne sudanese ne sadauna ya kawo shi shine principal na abdullahi bayero college na kan wanda ya zama bayero university na to taimakon shi da sheikh usman eh, sheikh eh, mahmud gumi suka kai da na ce lailan na son inda nan san musulunci aka tura ni baghdad university iraq jan kalanci musulunci dawowa na shine na fahimta cewa a'a abinda nike gani a kanu bai musulunci ba ne ga yadda musulunci yake to sannan kuma sai hankali na ya kai ga littafin sunan na jawahiri ma'ani wanda ya walife shi ka duba safi na goma sha tara na wannan littafi za ka je bayanin shi jawahiri ma'ani wanda ya walife shi bishop bishop ana ce eh, musulmi ne roman catholic ne amma mutum misila ne bishop salban grigori shi ya wani fi jawahiri ma'ani uh, uh-huh. bishop salvan grigori wanda ya yi maulidi maulidi ne biyi nan wanda ya fala yi bai musulmi ba ne shi ma bishop ne sunan shi bishop hezekiah volak idan kana so ka kala bayani ka duba roman catholic encyclopedia 1940 volume 8 idan musulunci ne qur'ani za a gani ko hadisi me yasa aka gansha yana na cikin rubutu ba a gansha qur'ani ba sai roman catholic encyclopedia don haka dalikatin tijaniya roman catholic ne na kuma na yi shekara na goma sha daya a sha tara ina dalikatin tijaniya ina e, wato safe da yamma in karanta salatul faƙi nan ne kuma yi wazifatin ahmad tijani wato yana wato salatul kwaki kai musulmi ya yarda cewa salatul kwaki ya fi ya fi eh, qur'ani kamar yadda suke menene sa allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih liman gulak la hatimi lima sabak shine ne fa ya fi qur'ani sannan kuma allahumma salli wa sallim ayni rahmat ya wa liya kuntat kuma shi ya fi wannan kwakin to kaga musulunci kenan na yi wannan kaga addini na na uku kenan yanzu na cikin ahali suna na yi addini hudu don haka allah ya sa eh, allah allah tabbatar da mutuwa cikin imani na ahali suna and if you want me to prove it i can prove it now jesus was asked about the kalimat shahada and if, since even the prophet that had passed before jesus Prophet Moses alayhi salam, Isaiah, Abraham, some of, many of them, they taught one thing that is the divinity, the existence of one divine entity by the name Allah. That is what they taught. They were introduced at that time. Nobody knows what Trinity. Yes, they knew nothing about Trinity. It was just later Paul introduced the existence of Trine God. That is God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, as it is there. You check King James version, the first epistle of John, chapter 5, verse 7. He said, and I quote, Mr. First, you follow me. For there are three that be reckoned in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. How can three things become one? Arithmetically, mathematically, it's wrong. One plus one plus one is three. Father plus you see, Holy Ghost, Father plus Son plus Holy Ghost, making what? Three divine different things. Three different things. Because Father is an independent body, the Son is an independent body, the Holy Ghost is an independent body. The most even astonishing, most surprising thing is that, you see, Matthew is saying the Holy Ghost is, some, is just an, is a spirit, which was sent to Mary. But if you refer to the look of, that one, the one I said is in the book of Matthew chapter 1 verse 18. But the look of the book of Luke chapter 1 verse 26 say no, it was not even Holy Spirit, it was angel Gabriel. Holy Ghost is angel Gabriel. Uh-huh. Look at it. But, uh, but I said no, it was something else, you see, it was Holy Ghost that was sent to a virgin girl, you see, he met Mary, all this and that, which is rubbish. They are just abusing Jesus Christ. Jesus was a Muslim, as I said. Why? Because first of things, he taught his disciple the existence of one God. I quoted many verses, and let me add some. If you refer to the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4, it was the fifth book of Moses, if you refer to the Old Testament. Because Moses has five books. They are the Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy. These are the five books of Moses. It was in the Deuteronomy chapter 6 verse 4 if you refer, you will see, he say, the God, the Lord our God, the Lord is one, not three. Why not three or four if possible? The same thing in the book of Timotheus, the book of Timothy chapter 1, the first book of Timothy, if you refer to the book of Timothy, chapter 2 verse 6, he said, for God is one and only. So if God is one, why do you have God three in one? Oh, it was no, no, it was God that incarnate. He changed his shape. His, you see, uh, he entered into the womb of Mary and he was given birth. You see, he changed his shape. He became uh, shape of human being. And later on, after some 33 years, he surrendered his life. He shedded his blood in order to save the nation. They do this blah blah blah and quoted the book of John chapter 1 verse 1 For God so loved the world that he gave his only begotten son for so whosoever believe in him shall not perish but inherit but shall but have a, uh, uh life or whatever you call it. Okay, what type of God do you have now? A God that if somebody offended him will not forgive that person until he sheds his blood or kill himself. What type of God is God is this? Look at what's happened to Prophet Adam salam when he ate that tree. He was forgiven instantly there and then by God. And Allah has said in the Holy Quran, to the end of the verse. So one, another thing, you know, we said Jesus is a, is a Muslim after the kalimat shahada. The next things was a salat prayer. Jesus prayed in the Bible. He prayed the way the same manner he observed salat. Because if we say prayer, prayer is a Christian term. It's an English word. Why? Because it is limited in scope. If we compare the word salat in Arabic, it subsumes many things. It subsumes many things, but the word prayer is just a verbal supplication between you and your Lord. So it is very limited in scope. Then, because in Salat, if we look at it, first, of all, the first things you have to purify your body and purify the flesh where you, will, you are going to observe the prayer. The same thing there, if you refer to the book of Leviticus, chapter 5, verse 25, it says, one, if one should clean, he must clean his semen. You see, or sperm, or when he had, you see, sexual intercourse with his wife, he must take bath, wash all his body before he observe his prayer. What types of bath is this? It's Ghusl Janaba. It is there in the Bible, but they are not teaching their followers. They don't want people like them to know. Jesus, he performed ablution the way we are performing our ablution. Even currently now, I quoted the book of Leviticus. It is there in the book of Leviticus. If you check there, you will see many things there. I quoted another verse. Even now, currently, you know, we have, since Christians observe that uh, pilgrimage or Hajj is a pillar in Islam. So Muslims are uh, observing, are going to Hajj, Mecca for Hajj. So they introduced, they created their own to Jerusalem. There is not any bus in the Bible, any bus, a single bus. not even a statement similar to that, that says they should go to Jerusalem for a, for religious journey or the exercise. No, they don't have it. Unlike Islam, if you, we have even Surah Al-Hajj in the Holy Quran. If you don't know, you can refer to the Quran and see. Then who asks you to go to Jerusalem for pilgrimage or for Hajj or religious journey or visitation or excursion or whatever you call it? Who asks you to do that in the Bible? There is none. they are just emulating, copying what Muslims are doing in their religion. But there is no any verse. Na ce babu aya ko ko labarin da ya kama da wannan. Wanda ya ce Kiristoci su ta ziyarar ibada ko su ta haji Jerusalem babu. Musulmai suka ga suna aikin haji mugin shiki ne a aya sura gare mu suratul haji musamman a Qur'ani. Shi yasa na ce babu aya ko guda wadda ta ce wani fosto ko kirista ta Jerusalem je yi wai ziyarar ibada a ina aka ce. Ya ba ku aya ko ba mu nan mutanen Kano. ko shi a cikin babu muke nema ayi. inda aka ce kirista ta jerusalem ya kwan goma ko ashirin ko talatin musulmai suka ga suna yi su ma suka kwaikwaya kawai amma nassi wanda ya ce su yi babu ko kuma su baku ranar da watan da aka ce su tafi kaga kenan addinin can matsiyacin addini ne ya riga ya kafe bai da hujja da abubuwan da zai dogara su sai ya sace na musulunci haka suka yi mana a gado babu gado a littafinsu domin addinin bai cika ba akwai manzan ƙarshe bai zo ba bible ya gama mana manzan karshe zai zo na kawo ayoyi da misalai da dama a ciki a bayanin da nayi tabbatar annabi isa ba annabin karshe ba ne ba annabi isa bai raba gado ba a yanzu haka irin rikicin gado ya samu kirista har ya aro na musulunci ko je ya samu malamin statistic ya samu mashi wasu fomula ko su research a findings eh ko kwatayil 1 kwatayil 2 ko a amfani da pie chart ko Bacar, ko wata tsiya da sauransu a amfani a dai raba abin eh amma dai ya ce wai nasi ne aya ce tun daga ru'uya ta yohana kai tun daga farawa har ya kai ga ru'uya ta yohana babu aya in kuma akwai ya baku ko ba muna hasali ma abin da zai baka mamaki annabi isa bai raba gado ba gaba ɗaya a rayuwar shi a bible duka ba inda yesu ya raba gado wanda yayin kurin ya raba gado annabi musa ne alaihi salam a cikin littafin lissafi sura ta ashirin shi ma bai rabin ba yadda ake domin mai abinda suka ce don ƙarya suka yi mai wai idan iyaye sun mutu sun ba 'ya'ya sai a raba dukiyar da uba ya mutu sai a ɗauki rabi a ba babban ɗanki saura a raba ma sauran 'ya'yayi kana jin allah bai wannan rabon tilgar kismatun ziza allah ne wani wannan rabon ba saboda ka kaga addinin nan nasu bai cika ba manzon ƙarshe zai zo yesu nan ya faɗa da bakin shi ina da abubuwa da dama wanda zan gaya muku yohana sura ta goma sha in aka duba za a ga bayani aya ta goma sha biyu zuwa ta sha shida da yohana sura ta sha shida ya yi bayani ya ce akwai abubuwa da dama wanda zan gaya muku amma ba za ku iya rike su yanzu ba amma ya fi kyau in tafi domin in ba na tafi ba mai taimakon nan ba zai zo ba idan ya zo zai gaya muku abubuwa da dama wanda ni ban faɗi muku su ba ai ga su ko an samu da yawa domin kirista a bible bai san raban gado ba bai san aikin haji ba duk waɗannan abubuwan bai san su ba a ƙur'ani ya gani ya ga to za a ce a bashi bari shi ma ɗauka to ku taho gaba ɗaya kawai in kuna son ku samu ilimi haka abin da ya shafi idda saki iddatul wafati iddatul talaqi tadakul idad duk ba su a kiristanci duk irin wannan rikicin in ya samu sai dai a ta make make amma babu su na to na ce yesu musulmi ne na ce yesu ya kantar da kalmar shahada almajirai sun tambaye shi ya gaya musu doka ta farko shine a san allah daya a tsare allah ayoyi da dama sun magana akan a nisanci shirka a nisanci hada allah biyu da sauransu har yana cewa ni ubangiji mai kishi ne ina kama uba da jikoki har ya zuwa karshen tsara idan aka mai kishiya to tunda haka ne ya aka yi muka gane yesu musulmi ne yesu musulmi ne domin yesu ya yi sallah kamar yadda ne bayani na ce bible bayan tauhidi nukuda ta gaba maganar sallah ce to sallan nan tana nan a bible da duk sharuɗan ta dokokinta sharuɗan sallah na farko tsarki babu ne ku kasance mai tsarki gama ubangiji mai tsarki ne yana cikin littafin ayyukan manzanni sura ta biyu ya yi bayani cewar har ila yau idan mutum ya sadu da matar shi ba zai tsarkaku ba har sai ya yi wanka albatuku sura ta goma sha biyar ya zo da wankan janaba jinin haila nifasi duk gaba ɗaya zo da su kirista bai yi domin kada ya ce ya musulunta yana nan alwala kuwa wannan har yanzu kiristoci na alwala a jerusalem ka samu wanda ya je ziyarar ibada ka ce dan allah da ya je ya shiga haikali a yadda yake ko sai da ya alwala zai ci mawala ya yi alwala yesu ya yi alwala da almajiran shi kuma ya karanta da alwala annabi musa da haruna sun yi alwala yana cikin littafin wannan sura ta bakwai ya zo da bayanin ayyukan manzanni sun zo da bayanin alwalai yesu lafiya lau tana nan kamar yadda musulmai ke yi to babban abu wanda zai baka mamaki ita wannan sallah gesture the actual gesture which if you saw or if you observe or if you even approach somebody in such types of position or such type of gesture you will even think that or even it will come to your mind that that person is observing salat that is by placing your forehead on the ground kuma shi ne ba idan ka hangi mutum ya sa goshin shi a ƙasa mai za ka ce yana yi to tun zamanin annabi musa annabi musa ya yi addu'a goshin shi a ƙas a duba littafin lissafin sura ta ashirin a ta shidda za a ga wannan bayani annabi adam ya yi ezekiel ya yi wannan a duba sarakuna ta ɗaya sura ta 28 aya ta 46 za a ga bayani na nan a kan irin shi ma yadda yi Elijah yi annabi Isa alaihi salam da ake magana lokacin da aka yanke mashi hukuncin kisa domin yahudawa sun kai karashi da aka kai ƙare shi saboda haka sarki Pontius Pilate ya yanke mai hukunci bayan sau uku ana kai ƙare ana kukutar da shi wanda ki nuna maka ƙayya ne labarin har ta shi ta aiko ta ce kai ta bai mafarki a gaya ma sarki wannan da ake so a kashe mutumin kirki ne ba bai hoda laifi ka a kashe shi to bible ya ce man da karshe dai an yanke mai hukuncin kisa abin da ya faru ina karatu ne mai bi fasto ya biyo mu muna a cikin littafin matta sura ta 26 markus sura ta 23 yohana sura ta 22 duk za a samu bayanin mutuwar yesu da tashin shi duka tun daga labarin farkon mutuwa har shi. yesu ya gudu ya shiga wani lambu ana kiran shi lambun jasmani kirista ya san wannan ya shiga da almajiran shi sai ya ware wasu almajiran da yake ji da su ya yi hira da su sai suka ga ya faɗi kan huska tasa yana nan a cikin littafin mata har ila yau you fatu da book of matthew chapter 26 verse 39 littafin mata sura ta 26 aya ta 39 yana nan a rubuce yesu sai ya gaba kaɗan sai ya faɗi a kan fuska tasa ya ake faɗo kan fuska da Allah da ya faɗi kan fuska shi sai ya addu'a ya Allah uba idan kana da ikon ɗauke ƙoƙon wannan mutuwa daga kaina ka ɗauke shi ba da nufi na ba sai da nufin ka ya Allah don tun anan bai isa hujja kirista gane yesu ba Allah ba ne idan ko Allah ne shi Allah ke gudun mutuwa har ya mata eh Allah ya ji za a kashe shi ya gudu ah to kai in za a kashe kawai za ka nime tsere da kai to sai aka ce Allah ya tsere a ah, ah, saboda Allah malam kai in za a kashe ka in ka tashi wa za ka nime ya taimake ka to sai aka ce allan yahudawa za su kashe kuma mutane amma ya gudu ya ɓoye to sai kuma ka roƙiwa kaga da sun aji annabi isa inda yake bawon allah ne annabin allah ne manzan allah ne duk abin da ya yi wannan ba mamaki lakana khairan lahum da ya fi zane masu alkhairi ta amma kaga sai aka wuce wuri sai aka ce ai allah ne to mai hada allah da ya gudun mutuwa har ya je ya boye kuma ya yi addu'a allah in kana da ikon ɗauki ƙoƙon wannan mutuwa da kana ka kauda shi amma ba da nufi na ba sai da nufin kenan shi bai iya komai ni akan ƙashin kana ban iya aikata komai irin yadda na ji haka nake hukunci kuma ina hukunci na ni bisa adalci a to mai kawo Allah bauta ma Allah kun ga dukkan lafuzan nan suna gwada ma Yesu dai musulmi ne domin musulmi shi ke sallah musulmi shi ke addu'a musulmi duk wani abubuwan musulmi ke yi abubuwa da dama waɗanda ake kawowa domin mutane su fahimci alkhairin da ke cikin addinin musulunci su taho mu zama abu guda amma yawanci sai a birkita abin a musulmai ba su son su ne kaza kaza ai ba a ƙaunar su ne wanda ba gaskiya ba ne musulunci shine addinin da dukkan annabawan su gabata su kai kuma akan shi suka rayu da za a tsaya a ma bayanin kiristanci duk kirista mai hankali a yau ba zai kwana yana kiristanci saboda banna da ta'adi da warwara da shirme da ke cikin shi a bible za ka ga a ga annabi nan ya sha giya ya tashi yana mashalo ga Allah su kutum da guda yana da na sani da ma mai masa ya yi duniya abubuwa ga sunan sun mai da Allah abokin wasa kawai sun mai da annaba ba su da daraja ba su da mutunci to shi irin wannan addini ka tunanin wani abu a gurin wannan bani mantawa in muka duba littafin murku sura ta goma sha hudu aya ta talatin da shida za mu ga wani abun da ya faru da al'amari ya yi kamari sai sarkin ne ya ce aje a kamo mai yesu a bible ka samu linjila ta hausa ka duba yohanu sun zaga an sa yesu gaban yan majalisa Shi ne kanin labarin ya zo da wani duk altafansu akwai da aka kawo shi sai dogarawan sarki suka sa tsumma suka yi mai maɗin suka rihe mai ido suka kwakwala mai sanda suka tattofa mai mewu suka ce mashi yi annabta yi annabta to kaga matsayinka na mai hankali sai aka ce an kamo ma Allah kuma wanda ya kama shi bai hude ne mutum irinka amma ya kamo Allah ya zo ɗore mai ido ya tattufa ma Allah ne ya kwakwala mai sanda ya ce mai yi annabci ba yi allantaka ba ka duba bayanin nan da kyau kaga anan sai ka gane shin cikin musibu da bala'o'in da za a yi makafirai a lahira ba duka ciki an kai addu'a Allah ya ka da bala'i hada dukan lahira duniya ma kana addu'a Allah kada Allah sa doke ka ko ba bala'i bane to sai aka ce an bugi shi Allah eh sun mammare shi sun kwakwala mai sanda sun ce yi annabta a kenan ba Allah bane su sun faɗa sun ce yi annabta saboda haka ya zama wajibi matasanmu lallai mu dage mu fahimci littafin nan cikin tsanaki fahimta ta haƙiƙani domin isar da saƙon Allah domin duk yadda kake jin zaka kawo hadisi za ka kawo aya za ka kawo ijma'in malamai da bintikiyasi da sauransu duka in ka gama kawa kirista zai ce ba ruwan shi no it's out of my business it's not my religion but if you cut a bus just a bus from the bible he will definitely respond and listen to you don haka a tsaya a fahimci littafin da niyyar jihadi ba da niyya gaddama ko wulakanci ko na abu ba a da niyya za a taimaki addinin Allah a wayan ma mutanen da kai na yi bayani na ce muku annabi Musa sallallahu shine annabi na ƙarshe kuma abubuwan da kiristin Bible ya tsambare suna da yawa suna da yawan gaske mun ji bayani cewar babu maganar aikin haji a cikin addinin littafin to shi kan shi in muka mana nukuna ta gaba in muka kalli azumi da kan shi za mu ga za ka sha abin mamaki domin azumi a kiristanci ya kasu kamar kashi biyar zuwa shidda akwai azumin da ake kira total fasting akwai semi total fasting akwai non total fasting eh ka tambayi fasting in ka ma bayani menene total fasting zai ce maka azumi irin na annabi musa na kwana arba'in allah ya gaya mana wa wa'adna musa salatina lailata wa atmamna ha bi ashari وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة yayi ya isa ai muhalli shari muke nema wannan azumin na kwana 40 da annabi Musa yayi shine har ila yau aka yi magana shi a cikin littafin farawa kuma ya zo a cikin littafin fitowa shi kiristoci ke kira total fasting azumin kwana arba'in Allah ce wa adna Musa salati na lailata wa atmamna ha bi asharin fatan ma miqatu rabbi arba'in laila har zuwa karshen aya yana nan a cikin littafin nan shi ake kira total fasting to sai dai matsalar da take a nan shi azumin a kiristance bai da wata na ɗauka shi bai da watan buɗe baki bai da awa ta farawa bai da kuma awa ta kullewa eh? ko kuma su gaya maku za su ce maku suna azumi na annabi musa suna azumi irin na ezra suna da azumi irin na dabora suna azumi irin na jafet ire-iren waɗannan muka duk mataye ne wanda aka magana sun yi azumi a cikin littafin bible duk za su yi wannan amma na annabi musancin shi ne suke kira total fasting na kwana arba'in har ila yau akwai semi total wato shi azumi ne wanda yake ana iya ɗauka azumin amma duk wani abu wanda yake mai nauyi shine kaɗai ba a ci ana kiran shi azumi azumin cin gurasa mara yisti a bible azumi ne wanda ka iya dan sha dan horo horo dan lemu dan ruwan sanyi da gwaba abu mai nauyi ne da kade ba a sha amma azumi ne ake yi wanda kuma abu mai nauyi ne kadai wanda yake shine ba abun nan din shi biredi da abin da duke da yi shine ba a ci kawai amma azumi ake akwai kuma azumin da ake a kiristance kowa komai ka iya ci zuciya kadai ke shi kawai eh, a zuci azumi kake <laughs> na gwada mani lokaci ya yi kuma lokacin sallah ya haƙuri ya zama wajibi a yi haƙuri domin dama shi wa'azi irin wannan 'yan kalmomi ne ake faɗa da neman dacewa daga allah allah ya sanya masu albarka kuma muna fata mabiya idan sun ji wani abu wanda aka faɗa wanda ba daidai ba ko ba haka yake ba to mu shirye muke mu an shi gyara kuma mu gyara kuma shirye muke mu zo mu zauna a duba a hujjojin nan da muka bada shirye muke kawai da littafan tare da mu kuma ko da yaushe muna iya zuwa a zauna a yi bayani amma su sani addinin musulunci ba addinin 'yan ta'adda bane ba addinin azalimai bane ba addinin tashin hankali ba ne shi lasi gare na zama lafiya lasi musamman domin asalin sunan shi zama lafiya islam means peace peaceful peace between you and your lord peace between you and your prophet peace between you and your colleagues peace between you and your neighbors gashi nan zama lafiya shine musulunci don haka addinin musulunci addinin zama lafiya ne duk wani sharri da kage da kulli da ake mashi Allah ke kare shi amma ba manufin musulunci kenan ba yadda ake kullawa ana bata musulmai da musulunci ba gaskiya bane kuma matasanmu muna kara kira lallai ku riko da zama lafiya duk abin da zai kawo fitina to musulmi ba dabi'a shi bace ba ya yi ƙoƙari in tantaunawa ya ce a yi ta tallimana ta hankali ta ilimi in an ga fitina za ta taso a kyale a yi wani abun ba dole bane ba amma isar da sako wajibi ne abin da zai haifar da fitina matasan musulmi ku kauda mashi kai ku nemi tsarin Allah addinin musulunci da karfin Allah yake tafiya ko makiyin musulunci ya ki kowa su musulunci zai tafi don haka da karfin Allah yake tafiya mu duba mu gane inda ake ciki a yau bata musulunci ake ƙarya ake mashi sharri ake mashi musulunta kuma ake miliyoyi dubbai ku ta hukudu ku kallo ku shiga ƙauyuka ku kallo fasto rabaran bishop archbishop ya musulunta ba ƙarfinmu mu bane ba iyawanmu ba ce ba ƙarfin allah ne iyakacin mu haɗu abin da muka fahimta kawai a ma tasma'un assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a gurguje kamar yadda kuke gani karfe kusan takwas da rabi yanzu kuma akwai alkawari a gabanmu wanda ya kamata mu je gurin alkawarin in Allah ya so karfe tara daidai insha Allah sannan kuma akwai manyan baki da muke tare da su wanda ya kamata a ce sun gaisa da jama'a kafin mu bar nan sannan ga sallah da zafi kuma kafin mu tafi to a gurguje muna godiya ga Allah da ya tara mu a nan yadda Allah ya nuna mana fuskokin junanmu a wannan guri Allah ya nuna mana fuskokin junanmu a gidan aljanna wannan aiki na da'awa kamar yadda kullum muke maimaita hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma minkum illa wa huwa ala fagratin min zuhuril islam wala yu'tal islamu min qibali ba wani ɗaya daga cikin ku ce yana tsaron wata kofa daga cikin kofofin addinin musulunci kada ya bari a ci musulunci da yaƙi ta ɓangarensa don haka akwai kofofin musulunci akwai kofar da malamai ne za su iya tsare ta da ayoyi da hadisai da bayanan magabata na kwarai iya abin da za su iya yi kenan akwai kofar da ta fi ƙarfinsu sai masu kuɗi ne za su iya tsare ta domin musulunci a nan yana bukatar kuɗi ne akwai kofar da sai an haɗa da mulki kuma sannan a iya tsare ta akwai ma kofar kurko sannan a tsare ta kuma kowace ana bukatar ta a lokacin da buƙatar ta taso da haka wannan da'awa Allah ta'ala ya kaddara mana rungumar wannan kungiya ta zaɓi da'awa ta zaɓi ilmantarwa ta zaɓi koyarwa ta zaɓi wayarwa wayar da kai a matsayin hanyar ba da gudunmawar daga al'umma a matsayin hanyar da za ta fita ta canja al'umma domin a fahimtar wannan kungiyar manzon Allah ya canja al'umma ne da koyarwa da haka na lokacin da shawar suka ce idan mulki kake so daga yau ka zama kai ne shugaban ƙasa mu ne talakawa in mu ne sai mu rika ganin ai idan mulki ya dawo hannuna ba abin da ba zan iya canjawa ba sai mu ce to shikenan mun yarda annabi ya ce a'a in kuɗi kake so za mu mai da kai kafa kowa kuɗi ya ce a'a duk abin da za su kawo masa ya ce a'a kuli kulu la ilaha illallah tuhlihu ku ce la ilaha illallah shi ta ce hanyar kawai da za ku raba wuta don haka nan muka zaɓi wannan hanyar ta koyarwa Allah ya karfafe mu a kanta Allah ya taimake mu to a gurguje kamar yadda na faɗa wannan da'awa ba ta iya yiwuwa kun ga a gaban mu yanzu nan ga 'yan ɗaukan hoto na sunna tv sunna tv nan ba yadda za a yi ka zo ka kafa gidan talbijin wanda ran nan ina zaune wani bawan allah ya bugo min waya daga china yake cewa malam gashi kana kano mu kuma nan kana yin program gashi muna kallon ka ana ta hanyar sunna tv akwai gidajen talbijin na musulunci da waɗanda ba na musulunci ba wasu an kafa su sama da shekara ashirin amma ga sunna tv ƙasa da wata shida ta mamaye duniya wannan yana nuna maka irin faɗin wannan ƙungiya da ƙaunar da ake yi wa wannan ƙungiya da kwarjinin wannan ƙungiya aƙalla yanzu muna da wanda suka haɗa wannan sunna tv a duniya aƙalla muna da sama da miliyan 60 wannan taimako ne daga Allah amma duk da yadda kai yi ka san ba yadda za a yi wannan yayi ba kuɗi wannan da awar da yau akalla yau kwana na uku ce na muke fafatawa muke zagayawa a cikin jihar Kano ba ta yi wa ta yi babu kuɗi malaman da za su zo sama da malami sittin suna buƙatar wurin da za a suje su suna buƙatar ɗan man da za su sha su zo da wanda za su sha su koma suna buƙatar abubuwa ba za a yi ba wannan sai da kuɗi da haka muke mika godiya ta musamman ga allah da ya ainihin wato hore wa 'yan uwanmu mawadata musamman irin su alhaji haruna tahir wanda bai umarce nan fada ba amma kuma na san allah bai hana na fada ba allah bai hana na in an amman abin kirki ba allah bai hana a fada an yi wa musulunci abin kirki ba nan ba ni aka yi wa musulunci aka yi ba ya taimaka mana da kuɗi zunzurutu domin gudanar da wannan aiki naira miliyan ɗaya Allah ya masa kai ta alkhairi bayan wannan ya sake ba da kuɗi zunzurutu naira miliyan uku ya ce a ɗauki nauyin yada sunnar manzon Allah kullum minti talatin a cikin sunna ce tsawon shekara guda babu ainihin wato fashi to bayan wannan yanzu haka malaman da suka zo gaba ɗayansu ya shirya musu su je wato ainihin ya shirya musu dina domin ya karrama su ya ɗauki nauyin abincin da za su ce zo da daren nan kafin gobe su yi sallama su to irin bayan allah irin waɗannan su ma suna tsare kofar da allah ya ba su gadin ta ba su yadda a zo za a yi wa'azi a yada sunna amma a kasa saboda babu yadda za a yi Allah ya masa albarka ya wa dukiyarsa albarka ya wanzura zuri'arsa albarka Allah ya mana albarka baki daya zan karin cinye mana lokaci ba ku ina cewa lokaci ya tafi muna ta bayan wannan akwai dan uwa da ya zo shi ma yake tsare tasa kofar yana nan yana gina mana shaƙiyar makaranta a cikin filayen da wani masallaci ya mallaka aikin nan Allah ne ya aiko mai yi shi Allah shi ya san shi bai nemi mu san shi ba bai nemi ya san mu ba kafin ya fara amma ya san wanda yake aiki domin sa ya san shi yana nan yanzu yana gida Allah kaɗai ya san adadin miliyoyin da zai kashe wajen wannan aiki to muna yi masa addu'a Allah nan da ya san shi ya saka masa da alkhairi ya sanya albarka shi ma a cikin dukiyarsa na sani masallacin nan ya dade yana da matsala ta ban naki ana da matsananciyar buƙatar ƙarin banɗaki saboda banɗakuna sun yi kaɗan duba da yadda dubin dubatar musulmi suke cika wannan masallaci to muna roƙon allah allah ya kawo wanda shi kuma zai ɗauki nauyin ƙara mana yawan nan banɗakuna a wannan masallaci domin a ƙara fada da ayyukan allah kuma a ƙara samun sauƙin gudanar da ibada a wannan masallaci